Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci. Maryam Dauda ce tare da Yusuf Aliyu Harande da sauran abokan aiki. Muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin na rana a yau Laraba 16 ga watan Yuni a shekarar 2021. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su da farko ga kanin labarai. sojojin Isra'ila sun kai wani hari a zirin Gaza da safiyar yau. Burin Iran na siyan tauraron ɗan Adam bai taɓa zama barazana ga Amurka. Wani bincike kuwa ya nuna cewar dukkan waɗanda suka taɓa kamuwa da cutar COVID-19 suna cikin haɗari. To madalla, a cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa a jamhuriyar Nijar. kungiyar Rotap da ke fafutukar ganin an yi adalci a sha'anin ma'adanan karkashin ƙasa. Ta yi kira ga gwamnatin ƙasar da ta ɗauki matakan da za su ba da damar rajistar mutanen da ayyukan shimfiɗa bututun mai a ƙasar za su shafa. Da wannan rajista shine matakin farko na eh, diya wadda za a ba mutane wadda aka amshi gonarsu da wanda aka amshi gidajensu da an barka nan tashin farko an barka ba ka iya dawa ka ce a sake ma wani abu ko a yi wasu abubuwa kenan shi ne muka koka muka cewa mutane jama'a batar labari Muna tafe da ƙarin bayani nan gaba. Bayan haka za ku ji cewa shugaban kwamitin harkokin sojojin sama a Majalisar Wakilan Najeriya, Honorable Shehu Muhammad Koko, ya ce yana da ƙwarin gwiwa manyan hafsoshin sojan ƙasar na yanzu za su yi ƙoƙari wajen shawo kan matsalar tsaro a ƙasar. Kamar yadda muka saba a kowace ranar Laraba, yau ma muna nan tafe da shirin Arewa a yau, wanda Nasiru Adamu El Hikaya ya shirya zai kuma gabatar. Amma yanzu dai ga labaran duniya kashi na farko. Jama'a Assalamu alaikum barkanku da wannan lokacin. Sojojin Isra'ila sun kai wasu har-hare ta sama a zirin Gaza da safiyar yau Laraba. abinda ta ce martani ne ga harba balan-balan masu cinna wuta daga yankin Falasɗinawa an kai hare-haren ne kan wasu sassa da ke da alaka da kungiyar hamas kuma su ne na farko tun lokacin karewar yarjejeniyar tsagaita wuta da kawo ƙarshen rikici na kwanaki goma sha ɗaya tsakanin ɓangarorin biyu a watan da ya gabata. Ƙungiyar Hamas ta yi gargadi da cewar za ta ɗauki mataki idan 'yan kishin ƙasa na Isra'ila suka ci gaba da aiwatar da shirin suna tattaki a gabashin Kudus a ranar Talata. Ɗaruruwan mutane ne suka fito don yin tattakin suna ɗan ganawa a wani lokaci a bakin ƙofar shiga da tsohon garin Kudus kafin tafiya zuwa bangon yamma Wasu daga cikin masu jerin gwanan sun yi tarera waƙoƙi suna nuna ƙin jinin larabawa tare da yin watsi da tsawatarwa daga ministan harkokin wajen Isra'ila yar Lapid wanda ya rubuta a shafin na Twitter cewar irin wannan aikin abin kunya ne kuma bai dace da addinin Yahudanci ko kasancewa ɗan ƙasar Isra'ila ba. gabanin tattakin 'yan sanda sun amince da su bi ta hanyar da za ta bi ta kofar damascus amma kada su bi ta ciki su shiga unguwar musulmai kofar shiga garin wuri ne da isra'ilawa da falasdinawa suka yi ɗauki ba daɗi a cikin watan afrilu da mayu kwamandan da ke kula da ayyukan sojan amurka a yankin gabas da tsakiya ya ce burin Iran na sayan wani tauraron dan adam na zamani daga kasar Rasha ba shi da wata barazana ga tsaron Amurka a yankin. A wata zantawa da muryar Amurka, General Frank McKenzie, kwamandan rundunar sojan Amurka ta tsakiya, ya ce tauraron dan adam din na Canopus V na Rasha ba shi da tasiri wajen kai har-hare. ya kara da cewar da gaske ba za su iya cimma wani abu mai yawa da shi ba da alama zai ba su damar ganin wani abu kamar girman motar bus ta 'yan makaranta wanda ba wani abun damuwa ne gare mu ba a farkon wannan watan jami'an amurka da na gabas ta tsakiya sun faɗa jaridar washington post cewa jami'an sojan Iran sun tsunduma wajen ƙoƙarin samun tauraron ɗan adam ɗin kuma sun yi tafiye-tafiye zuwa rasha tun daga shekarar 2018 don aiki kan yarjejeniyar sayan tauraron ɗan adam. ya ce yayin da ake sayar da canopus v don amfanin farar hula jami'an sojan iran sun tsunduma wajen ƙoƙarin sayansa kuma shugabannin manyan jam'iyyun juyin juya halin musulunci na iran sun yi tafiye-tafiye da yawa zuwa rasha tun daga 2018 don taimakawa tattaunawar yarjejeniyar madalla kafin ku ji karashin labaran za mu leƙa ɓangaren rahotanninmu. Ƙungiyar Rota mai fafutukar ganin an yi haske a sha'anin ma'adanan ƙarƙashin ƙasa ta buƙaci gwamnatin jamhuriyar Nijar da ta ɗauki matakan da za su ba da damar rajistar mutanen da aikin shimfiɗa bututun mai daga Nijar zuwa jamhuriyar Benin zai raba da gonakinsu domin ganin ba a manta da kowa ba wajen biyan diya. Wakilin muryar Amurka Sulaiman Muna Barma ya aiko mana da ƙarin bayani daga birnin Yamai. Rashin bayar da cikakkun bayanai daga wajen hukumomi a wannan lokaci da shirye-shiryen aikin shimfiɗa bututun mai ke kankama ya sa kungiyar rotab fitar da sanarwa da nufin jan hankalin mahukuntan nishar a game da batun rajistar mutanen da wannan aiki zai tada daga matsugunansu muhammadu ciroma aisami kusa ne a wannan kungiya da wannan rajista shine matakin farko na eh, diya wadda za a ba mutane wadda aka amshi gonarsu da wanda aka amshi gidajensu da an barka nan tashin harko an barka ba ka iya dawa ka ce a sake ma wani abu ko a yi wasu abubuwa kenan shi ne muka koka muka cewa mutane jama'a batar labari alhali kudurin doka na biyar na doka mai lamba talatin da 37 cikin kinta na biyar ta ce in za a fara wannan rubutu sai an yi sanarwa bayan an yi sanarwa kuma sai ta jaddada cewa in za a sanarwa ana amfani ne da matakai na sadarwa wanda aka saba da su wato kamar cewa le voie de communication habituel to sai mun ga cewa wannan abu ba a yi shi ba da jin wannan korafi ma'aikatar ministan man fetur ta kira wani taron da ya hada jami'anta da na kungiyar rota inda suka tantauna wannan batu eh, sun ɗauka mu eh, alƙawalla na cewa lalle za su amfani da hanyoyi na sadarwa saboda su ƙara gaya ma jama'a ga abin da ake ci ko mun kawo musu koken abubuwa kamar guda biyu na farko muka ce musu akwai ta komin wadda ake ce ma alela cikin kudurin cikin arete da ministar hudu babu sunanta suka ce mu eh, lalle su ma sun gane wannan sun yi kuskure kuma za su ɗauka matakai na su gyara wannan eh, kuskura sun ɗauka mu alƙawla na cewa kuma za su ƙara wallafa wannan eh, ƙuduri na doka wanda ya kaddamar da farar wannan rajista na duk mutane duk jama'a wanda wannan abu ya shafa ko metar ɗaya ne in ya shahi ka kana da incin a baka diya eh, muna bi sau da kawa saboda mu duk wanda yake da haƙi biskan wannan diya gwamnati ta bashi haƙin shi yunkurin jin ta bakin jami'ai a ma'aikatar man fetur bai yi nasara ba to amma da yake bayani a game da batun rajistar mutanen da bututun mai zai ratsa matsugunan su a karamar hukumar urafan ta jihar maradi magajin garin na urafan malam nafiyo habu ya ce ayyukan rajistar na gudana ba tare da wata tangarɗa ba yayin da a ɗaya gefe ake ci gaba da ayyukan wayar da kan al'umma ina iya cewa kominikin urafan wannan aiki yana nan kusa da karshen zaman da muke yanzu kamar muna jira irin wa'anda suka ɗan makara ko ɗaya ko biyu a rana kuma hallau muna nan ga ɗaukar bayanai a kan duk mutanen da ya dace wanda suke ziyartar mu suna nan suna bin wannan wurare suna rubuce-rubucen nan ganin inda wasu kurakurai mun samu an gyara su don ganin wannan aiki ya tahi kamar yadda ya kamata kananan hukumomi kimanin 33 na jihohin difa da zandar da maradi da tawa da dosa ne bututun man da za a shimfiɗa a tsawon kilomita 1298 zai ratsa kafin ya shiga jamhuriyar benin inda zai keta kilomita 694 akan hanyar sa ta zuwa gabar teku a watan satumban 2019 ne tsohon shugaban kasar nijar isu muhammadu ya dasa tubalin farko na soma ayyukan shimfiɗa wannan bututu da zumar samar da hanyoyin fitar da man kasar zuwa kasuwannin duniya Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar. Madalla a gaida mana Barma da wannan rahoton. Har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Yanzu kuma ga karashen labaran duniyar. Majalisar Ɗinkin Duniya na kira ga sake fasalin tsari da zai sauƙaƙawa baƙi yan cirani aikawa da kuɗaɗe zuwa ƙasashensu yayin da take gudanar da bikin ranar tattalin arziki na duniya na kowace shekara. 'Yanci rani sun nuna ci gaba da sadaukar da kai ga iyalansu da al'ummarsu a lokacin annobar tare da ƙarin tura kuɗaɗe da aka yi ta hanyar na'ura fiye da can baya, in ji Gilbert Humbo. shugaban asusun Majalisar Ɗinkin Duniya na bunƙasa aikin noma a cikin wata sanarwa. Abin takaici ne iyalai a yankunan karkara suna dogaro ne da kudaden da 'yan uwansu ke aika musu samun damar karɓar kuɗi ko ma wasu hanyoyi da suka fi dacewa kamar asusun manhajar wayoyin hannu akwai buƙatar gwamnatoci da kamfanoni masu zaman kansu su hanzarta saka jari a cikin kayan aikin zamani na karkara don magance wannan. Sakatare janar na Majalisar Ɗinkin Duniya, Anthony Guterres, ya yi amfani da nasa bayanin don yin kira da cire duk wani caji akan kudade da ake aikawa kamar yadda ya kamata kuma ga waɗanda ke cikin masana'antar su bunƙasa hada-hadar kuɗi ta 'yanci rani da danginsu. Bayanai daga Bankin Duniya sun nuna kuɗaɗe da aka tura zuwa ƙasashe masu ƙaramin ƙarfi da masu matsakaicin ƙarfi sun shige dala biliyan 440 a shekarar 2020 an samu raguwa da kashi ɗaya da ɗigo shida daga shekarar da ta gabata. bayanan sun nuna a watan da ya gabata ana tsammanin adadin kuɗin da aka aika a waɗannan ƙasashe zai ƙaru da kashi biyu da ɗigo shida a wannan shekarar da kuma kashi biyu da ɗigo biyu a cikin shekara ta dubu biyu da ashirin da biyu. Shugaban Amurka Joe Biden da Vladimir Putin na Rasha za su gana a yau Laraba a janiba tare da ɓangarorin biyu da ke bayyana ƙarancin fata kan dukkan wata babbar yarjejeniya. Jami'an Amurka da na Rasha sun ce da alama za a yi tattaunawa ta tsawon sa'o'i hudu zuwa biyar. Tsarin da aka amince da shi ya haɗa da zaman farko tare da shugabannin biyu da sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken da ministan harkokin wajen Rasha Sergey Lavrov kana sauran tattaunawar sai ta kunshi sauran masu ruwa da tsaki wani babban jami'in gwamnatin biden ya faɗa wa manema labarai akan hanyarsa ta zuwa janiba cewar wani abin da ka iya zuwa gobe laraba shine mai da jakadojin kowace ƙasa jakadan amurka ambasada john sullivan da jakadan rasha anatoly antonovo sun koma gida a farkon wannan shekarar a daidai lokacin da dangantakar amurka da rasha ke ƙara tsami dukkanin jakadun biyu za su kasance a geneva a yau laraba wani babban jami'in gwamnatin amurka ya ce burin biden a tattaunawar ya hada da neman wurare da amurka da rasha za su yi aiki tare don fayyace muhimman bukatun amurka da kuma cewar za a maida martani akan ayyukan rasha da suka ci karo da waɗannan bukatun da kuma shimfiɗa muradinsa game da kimar amurkawa da fifiko kan ƙasarmu. A gaida Yusuf Aliyu Harande da ya karanto labaran duniyar. Yanzu kuma za mu sake komawa bangaren rahotanninmu. Shugaban kwamitin harkokin sojan saman Najeriya a Majalisar Wakilan Kasar, ya ce yana da kwarin gwiwa sabbin manyan hafsoshin tsaron Najeriya na yanzu za su yi ƙoƙari don ganin an magance matsalar tsaro a ƙasar. Honorable Shehu Muhammad Koko ya faɗi hakan ne a ci gaban wata hira da Grace Alheri Abdu ta yi da shi kwanan nan a lokacin da ya kawo wata ziyara na Amurka. A kwanan nan majalisa ta gayyaci manyan jami'an tsaron najeriya baki ɗayansu ɗungurungun ɗinsu zuwa majalisa domin yin bayani dangane da matsalar tsaro da ake ƙasar nan take fuskanta wannan zama 'yan najeriya sun sa zuciyan ko kuma sun soda sun ga an yi tun shekarun baya tun waɗanda jami'an sojan da aka sauke suna matsayin mulki domin ana nuna gazawansu dalili kenan ma da aka yi ta kiraye kiraye cewa shugaban kasa ya canza su kafin sauke su menene yasa ba ku gayyaci waɗancan rukunin jaman tsaron ba kuma menene yasa aka yi wannan zama bayan fage eh, eh, bari na tabbatar miki wannan eh, sababbin hafsoshin sojojin najeriya mu a matsayin mu a majalisa ta wakilai ta najeriya ba mu gayyace su ba amma ina da labarin cewa sai sun gayyace su da kin san ita majalisa ta kasa sanatoci ne da masar tarayya kuma kowanne yana cin gashin kansa amma ah, in na ɗauki ki baya kuma ah, wa'ancan da aka sauke ba shakka ina daga cikin wanda suka kiraye kirayen cewa a saukar da su saboda bayan sun daɗe al'ummar najeriya ma sun gaji da su irin basira ta yaƙi da sauran abubuwan da suke ah, muke ganin cewa lallai kila sun gaza ko lokacin da ya kamata a ce su bari su bari yayi wannan kuma eh, najeriya kuma kowa ya sa bakinsa ah, har allah ya taimake mu shugaban kasa muhammadu buhari shi ma ya saukar da su aka sa wannan to wannan da suka zo sababbi hajiya muna da ah, ah, fata ta alheri gare su kuma mun ga abin da suka fara mun ga haɗin kansu wanda kowa ya gani in najeriya kamar misali dai ni kaina da nake shugabanci na kwamiti nasu na ga sun haɗa kan suri ɗaya komai suke tare suke yin shi yakin ma da ake tare ake yin shi mitin tare ake yin shi komai tare ake to tabbaci na cewa abubuwan za su ci gaba yadda ake bukata ko kuma abubuwa su rage na ta'addanci da kuma insecurity rage ba shakka ina tabbacin da ikon Allah za a samu saukin wannan abin ko kuma a kawar da shi baki daya bisa ma da wannan jiragen da muka samu na bayan Najeriya tabbacin cewa lalle wannan kamfanin da muka je sun tabbatar mana watan bakwai kamar yadda gaya muke za a kawo wannan jirage watan takwas kuma za a kawo sauran jiragen da suka rage a kawo guda shida to in aka samu wannan sababbin kayan aiki ga kuma sababbin hafsoshin eh, sojin najeriya da muka samu ga su da niyyar aiki ga su da haɗin kai ga su da magana ɗaya to yana tabbatar mu 'yan najeriya cewa insha Allah abubuwan da za su rage kamar yadda ake bukata. To shirye-shiryen na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci goma sha shida, ashirin da biyar da kuma talatin da ɗaya. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita ɗari da biyu da ɗigo biyar zangon FM a birnin Yamai. Bayan haka a koda yaushe za a iya sauraron mu a shafukanmu na yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Domin fa'are wada hargitsi da yawan barna ba kariya. Arewa a yau. Arewa a yau. Masu sauraro barkanmu da dawa shirin Arewa a yau da ke duba lamuran da suka shafi yankin Arewa mai jihohi goma sha tara kama daga lamuran tsaro, kuncin tattalin arziki, gararambar yara ƙanana kan tituna, tarbiyya, tarihi da sauransu. A wannan shiri za mu kawo kashi na biyu na taron kungiyar farkar da Fulani makiyaya su rungumi salama da aka gudanar a Abuja. A makon jiya mataimakin shugaban kungiyar ta Ummi Nobe su kaɓe fulbe Abdulkarim Bayero ya yi jirwaye mai kamar wanka kan fatan lamura su tafi daidai wajen shirin farfado da burtalin shanu daga yankin arewacin Najeriya da shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya sanar don kawo ƙarshen fitina tsakanin makiyaya da manoma. azumin ta mudu sai nishaɗi sai sharholiya sai alfahari da yawan kwafe girman kai sai kwamban siya. an tattoshe labubuka inda ma shanuke za su dinga wucewa daga jiha zuwa jiha amma haka kawai a dinga yi a baki ake an fidda kuɗi kamar yadda aka yi a baya aka fidda biliyoyin kuɗi aka ce za a yi ma fulani grazing reserve za a yi masu mene mene aka zo aka shiririnta abin gwamnoni so kakashe kudin to muna tsoron kada wannan abun ya sake faruwa kuma saboda haka ne muna kira duk dole ne gwamnatin tarayya ta duba ta yi sari mai kyau kuma a duba masu waye ne ma za kamata a yi wayannan abun da su domin a cikin ma fulani akwai waɗanda. yawanci da su aka hada ya zamanto babu ma security a kasan saboda su ake hada da security in an gaba fulatani da shanu sai a ce bandits ne sai a je a kashe shi a kwashe shanu zai hada da security da wayannan da shugabannin fulani marasa kishi su je su cinye dabbobinsu. alhaji abdulkarim bayero shin ku waɗannan ƙungiyoyin fulani kuna ɗaukar mutanen ku 'yan arewa ne ko kuma ba ku da wata ƙasa ta kamar alal hakika mu 'yan najeriya ne ba mu san wata kasa in ba najeriya ba wato abin da nake nufi idan hmm. misali kamar maganar kawo kasar yarbawa da kai ka ce yana cutar da makiyaya wancan yankin hmm. su ma daga can suna cewa makiyayan su dawo yankin arewa ko gwamnoni da dama na yankin arewa ma na cewa makiyayan su dawo ga dazuzzuka nan su zo su yi kiwo shine nake tambaya shin ku hmm. makiyayan nan kuna ɗaukar kanku asalin mutanen yankin arewa ne ko ba ku da kasa ku a mu mun san yawa mafiya yawa kuma wayanda suke kudancin Najeriya kamar yadda inyamurai suke zuwa suna neman arziki arewa ko yarbawa wayansu su suka zama yan nan ma basu san kasan su ba to haka nan ma al'umman Fulani a can kudancin Najeriya su ma suna zaune ne wayansu ma kakannin su ma a can aka haife su basu san arewa ba amma asalin su yan arewa ne yawa to a ƙarshe Alhaji Abdulkarim Bayero tambayar da za a yi akwai Fulanin da ke nuna san ba yadda za a yi kiwo mai ma'ana ya tafi yadda ya dace sai ana yin wannan kiwo na yawo daga gari zuwa gari matukar za a hana su wannan irin tsarin kiwon to su ba za su ma iya ci gaba da wannan kiwon ba amma kai kana cewa za a iya ɗaukar matakai da za a iya yin waɗannan gandun dazuka da za a ba wa makiyaya su rika kiwon. idan ana son a yi wannan abun ya ci nasara ba lokaci da za ta faru za ta yi aiki ba dole a fara saboda mafiya mutanenmu akwai jahilci a tattare da su dole sai sun ansa an ilmantar da su kamar ai yawancin kasashe irin na afirka wayansu muna ganin kamar mun fi su ci gaba sun ci gaba da irin wannan kiwon kamar irin su kenya da sauran gurare saboda haka najeriya ko me ana tsara shi ne kuma da yaudara da kuma rashin kishin kasa amma duk inda aka sa kishin kasa aka ce za a yi abu babu yaudara babu munafurci babu cin amana da yardan Allah za a ci nasara. Abulkirin Bayero duk da na ce a ƙarshe in ka kula yawanci yanzu yankunan da ake kiwo su burtali da sauran wajaje an mai da su ko gonaki ko gidaje kai ina jin akwai inda suka zama titunan mota ma. Akwai ma wanda wasu Fulani da taba zantawa da suka ce mini fadar shugaban kasa ma da nan ma rugar Fulani ne ma da dadewa. tabbas wato kamar abubuwa ba za su iya dawowa yadda ake so a daba duk yadda ake in ba dai za a rushe rushe ba ne mutane sun karu da aka sai an sake sabuwar dabara eh gaskiya eh, wannan haka ne an riga an yi sakaci kuma tun da aka koma demokradiyya 99 din zuwa yanzu shine aka gaza lamarin al'umman fulani da kowani mu dai tun daga ya fara mulki aka zabe aka fara demokuraɗiyya al'umman fulani suka fara shiga bala'i har zuwa yanzu amma mu abun da muke cewa gaskiya duk abun da za a yi a samu mutane duk da yake mutane masu amana sun yi karanci a kasa yanzu a najeriya mutane masu gaskiya yawanci in ka ga mutum yana magana yana magana ne don neman ci gaban kansa ne ba don al'ummansa ba waɗanda ya kamata su yi abun ba su yi ba shi yasa muka fito muka ce to bari mu fito mu yi gaba domin mu kira ga gwamnati lallai a ɗauka nan matakai. waɗanne mutane ne kuke zargi ko tuhumar cewa ba su ɗau mataki ba ko kuma yanzu kun zo kun ɗauka kenan. to muna da kamar zaman da muka yi a abuja muka kira matasan najeriya mun tattauna cewa lallai muna da 'yan boko da yawa fulani a najeriya muna da attajirai fulani amma duka sai suka yi bris da al'umman fulani suka koma suka yi shuru wa'inda ya kamata su zo su nemi hakkin al'ummarmu. Wa'yansu ma kungiyoyin sun zo suna mitin ko suna zoma ba don Fulani suke ba don abin da za su sa aljihunsu ne. To shi yasa muka fito muka ce to mu bari mu zo mu nuna wa duniya abin da ke faruwa domin yawanci wa'yansu shugabannin Fulani da su ake wa'yannan barnan to ba sa son ma su fito su gaya wa duniya abin da ke faruwa da al'ummarmu. A gaishe ka mataimakin shugaban umminobe su kaɓe yanzu ku biyo ni zuwa taron uwar kungiyar makiyaya mai Allah da ya taɓo amsar korafin ummi nobe shugaban kungiyar na ƙasa ardon zuru muhammadu kirwa ya ce ai duk matakan da suka dace a ɗauka an ɗauka domin na farko duk tsarin da ya kamata shugaban kasar najeriya ya dauka domin a samu maslahar kashe rikicin makiyayi da manomi tun da hawan shi ya dauki matakin nan amma an ki barin hankali ya kwanta ma a fahimci menene yake son yayi da ya hitar da manufa daya wadda za ta kashe rikicin sai ma'abuta siyasa sai su juya manufar su mai da ita bangaren siyasa Ha abun ya kai yanzu lokacin da ma ake son a cimma abun ga yana son ya kure mana misali shugaban kasa ya magana kan batun rugga duk bahilla ce dan kowa a najeriya in dai bahilla ce ne shi dan rugga ne rugan nan ba wani abu ne za a je a ce an anshe hili za a gina ma bahilla ce a gidan shi inda yake aka ce a koya mashi a sana'a ta marmakon ya kiya saniya ya sayar da ita dubu dari a koya mai da zai sayar da saniya yana iya saniya guda yana iya sayar ita miliyan daya kamar kaji da hillani ke yi na al'ada idan akwai ruga za a koya ma bayin lace ya yi kaza cikin sati shidda yana iya sai da kaza wanda bayin lace kaza na cikin karamin economy shi don in laluran naira dubu ta kama shi kaza zai dauka je ya saida ba sai ya saida akwai shi ko ya saida to sai aka koya ma cewa a'a in ka sa kaza hamsin sati shida kana iya da kaza hamsin a kuɗin da zai kai naira dubu biyu ya ka tsaya kana jiran kaza da sai ta yi shekara ka sai da zakara naira dubu da ɗari biyar wannan shine manuwar da ta sa shugaban ƙasa ce a je a inganta ruggagen ba wai yin rugga ne za a inganta musu abunsu wurin da suke a tabbatar musu da abunsu wurin da suke a koya musu sana'o'i wannan wurin daidai da yanayin inda suke aka mu shugaban ƙasa ce aka ce zai kwashe eh, ya ce ai mahilla ne rugga amma ga can lagos an yi tashar jirgin kasa kuma an yi titin jirgin kasa daga lagos zuwa ibadan wanda kuma ina ganin kila pastoralist bahilla lace kashi 99 bisa ɗari shi ko 0% bai amfana da wannan jirgin kasan kuma kudin najeriya ne aka dauka aka yi saboda a kare mutuncin rayuwar mutane da dukiyoyinsu kuma a sauƙaƙa musu rayuwa to abun mamaki sai a ce shi bahilla lace shi kuma duk abun da aka yi to na sauƙaƙa mai rayuwar shi ba a yi ba ba a taɓa yi ba kuma an yi a hito za a yi sai a samu waɗanda ke ƙalubalantar wannan al'amari to saboda haka mu ba mu cewa ba a ci nasara ba tunda shugaban kasa kullum da gwamnoni suna ta creating abun da zai kawo sauki amma mutane na musu mummunar fahimta jami'an tsaro wahala hillani wahala malamai wahala yara wahala talakawa wahala domin an ƙi hitowa da tsari na gaskiya a tsaya mutane su amince da shi a gwada don abun da duba a gwada ba a yanke hukuncin ba zai yi ba. Masu sauraro da wannan zamu dasa aya sai makon gobe in Allah ya kai mu zamu dawo da sabon shara. a madadin muryar amurka ni nasiru adamu el hikaya da na shirya kuma na gabatar da shirin ke cewa mu zama lafiya wassalamu alaikum don ku gyara kasar ku da gaskiya kuma allah to yanzu kuma bari mu karanta muku kaɗan daga cikin ra'ayoyin da kuke turo mana ta hanyar imel. Bari mu fara da sakon Kabiru Abubakar Bulan Yaki da Baffa Haruna Bajoga suka ce muna kira ga mahukuntan Najeriya da su yi wa Allah su ceto yaran nan na Islamiyya da 'yan bindiga suka sace a jihar Nasarawa. Duba da yadda wani rahoto ya ce a cikin yaran akwai waɗanda suka kamu da rashin lafiya. Sai sakon Abubakar Kawu Girgir ya ce Salam VOA Hausa. matakin da kasar saudiya ta ɗauka a hajjin bana ma abin ba daɗin ji amma muna addu'ar allah ya kawo mana ƙarshen wannan annoba ta covid-19 da ke zama silan ɗaukar waɗannan matakai Haruna Muhammad Katsina kuma ya ce malamai da sauran jama'a a duk inda muke ya kamata mu ƙara ƙaimi sosai wajen yi ma ƙasashenmu addu'ar neman zaman lafiya da kuma samun shugabanni na gari masu imani da tausayi. sai saƙonmu na ƙarshe ya ce allah ya sa taron da shugabannin ƙasashen ƙungiyar tsaro ta neto suka kammala a birnin brussels ya taimaka wajen shawo kan matsalolin da suka addabi duniya baki daya sako daga sani mai lange-lange ya wuri da aliyu usman taka lafiya da zaidu bala kofa sabuwa madalla Yanzu kuma ga labarai amma wannan karan a takaice. Sojojin Isra'ila sun kai wasu hare-hare ta sama a zirin Gaza da safiyar yau Laraba. abinda ta ce martani ne ga harba balan-balan masu cimma wuta daga yankin Falasdinawa. An kai har-haren ne kan wasu sassa da ke da alaka da kungiyar Hamas kuma su ne na farko tun lokacin karewar yarjejeniyar tsagaita wuta da kawo ƙarshen rikici na kwanaki goma sha ɗaya tsakanin ɓangarorin biyu a watan da ya gabata. Kwamandan da ke kula da ayyukan sojojin Amurka a yankin gabas da tsakiya ya ce burin Iran na sayan wani tauraron ɗan adam na zamani daga ƙasar Rasha ba shi da wata barazana ga tsaron Amurka. Haka zalika an ji wani sabon bincike da aka gudanar a ƙasar Amurka ya nuna cewar kusan kashi 25 cikin ɗari na waɗanda suka kamu da cutar COVID-19 sun sami sabbin matsalolin kiwon lafiya bayan bincikensu na farko. To sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin, amma idan Allah ya kai mu an jima da daddare za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Yusuf Aliyu Harande da ya taya na gabatar da shirin da Julie Leathers Gresham wadda ta haɗa shirin. Ni Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya. Yanzu kuma sai a dakaci shirin yau da gobe.